وعلى هذا مثل وجه التفسير ما يكون مالكون مثل غير من مالك وأبو حنيفة إمام أبو حنيفة لمن يسأل الدنيا إمام مالك لمن يسأل الدنيا إمام أبو حنيفة مثل وانا أبو Ruki ana da shi don a hauwa da wasu, ya yi ruwan a hau ba ruwan shi doki ruwan a hau ruwan a yadu albarai ruwan a hau ruwan a yadu ya yi ruwan a hau ruwan a doki kaya waɗanda limamai da ilimi na duniya sun ta su yi ga wani a wa alai kawai da ba kuma yare magana abdullahi ya abbas abdullahi ya abbas ya faɗa lokacin da ya karanta wannan aya yake yin rububi la lil ahli Qur'an al-Qur'an wanda manzo Allah ya karanta a wajen tsarin Qur'ani to shi ma da ya karanta aya ta yace al-ayy wal jadan wal amin lil rububi la lil ahli wannan ne wannan guda duk na sai da duniya kuma ya zama mana ko to banda wannan kuma in wa kuma wajen abu huda da imamul sa'i da wannan da imam abu dawuda imamul sa'i sun ruwaito hadisai na cewa sauki don a hau kwaron shi amma shi ba da kawo nan Allah ya kare to kun ta fahimtar ɗayan bangare to wa'ila an ce a tarihin hukumar zina la yi rani har da gairin zalika. To, ɗin ayan nan to sai wasu daga cikin malamai sun rubuce a ai don an zo da illa ta dalili a kan cewa dole a da ke don auren a yi ado to zai kore kuma a da ke da ke da zalika al'adini a da ke shi ba don hawa da ado ne ba a da ke hasbanci rai da waɗannan malamai sun kuma da ɗaya وهلا كان أجل الحيل الثالث يبقى جيد بأي حيل يجي طبق شيء يقول كبكيكي تعريف المعالي الوزي وعليه عقل ومتغوانا كوي الماضي حتى ليدي مجريك دريش الماء مجريك ليدي وعلى دريش الماء وعلى ليدي وفن يكون مجريك ففي كل مجريك يدش ليدي وإليه البحار الشارع في وعظ والآراء كما ذكر وانا بريد أدواء لما على مي إمام شافعي يسعي يسعي على في جنوه إمام أحمد بن حنبل يسعي على في جنوه وأنا يجد ممرين بالدنيا واحتجت في مدة على إبعاد ظهور الأيض ذكر حالة يمكن جنوه بما روي لو عليك أن رجوع الأزماء عليك أبي بكر الصديق لأن الأزماء يدنا أبو بكر قالت نهارنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيمون صور جنوب في دام الموضوع ونعم بالمسجد وما مدينة فأخلناهم حديث أخرجه البخاري ومسلم ورواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخمر العاليه manzon Allah ya hani game da naman jamuna na gida wa'azina amma ya yi iri iri gome da yana ina ba wa bi wani kala a kan na gaba da ɗaya ba a ɗaya mun ci zamanin ɗaya ba da mu kuma riwayar hukush da kuma ya inda shi wani annabi sallallahu alaihi wasallam malam ali manzon Allah ya yi alinga jahiliya a riwayar bukhari muslim wa bi riwayar ali dawo da qala zabana wa ayra wa ayra bidana wa qanira mun zo ki rana ayra turki da alqalami da jahili kunna kar asarna maka mata mun zama mun samu da gyaruwar yunwa muna cikin wa waɗanda farhana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya hana tsakari ya hana shi daki wannan ya ra'a da bai amma bai hana mu kul mala yace ne wa ra'ayi haka da dukkan rubutu aini in ya kawo ra'ayin cin doki mu na ya kawo don ni لأنه نفس الله دون نفسها يعني لا يمكن أن يقال إلا هو موصوف بل يعد الموصوف فيها الآية الآية لأن الصورة تحكيها دون أن الصورة رواتها عن جديدها وهذا هو مدى وأنا أقول هو إلى أن يشي وفي آخر وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم kuma ka sha yin manzon Allah wa karfa raka ni bai da rubuta hayri wa rubuta bidan wa qalil ma an amal kuma araba tsakanin zaman duhu da yaki da albalari da arbul amri suna alwai wa amalu sallallahu alaihi wasallam aikin manzon Allah sharhur liman ba'ama shan ya da ali da rubu yin ma'anar Qur'ani ma'anar Qur'ani in huwa marjuul wani don annabi shi an ba kowa ba kaiya in har da shi wani da wa zikin ruku da ambata hawa wa ziyada fil aya da aya a'azam ya yi girma من الأكل يكفي لما يحفظ العيال قبل التخيل إن العقوبة على ولا يعني هو إلى كثيرة إلى الأربعة المصيرة للأكل من التطرج والغير يولد وناسب ما هو أهم فيها ليه مناسبة تحدث ما أهم هو وقوع شيء الهوى والزنا العادي wannan shi ake kira biyu abinda ƙur'ani ya kunta ulama su farka wannan hukunci don a hana al'umma ne kun ga aya guda ce hadisai daban-daban amma ba da wani hukunci da wani Abdullahi dan Abbas tsaye na da cikin sabon manzon Allah yana cikin wannan manzon Allah yawa addu'a cewa Allah ma'alubu du'a Allah a sanar da shi alƙur'ani don haka ake kiransa turmanin Qur'ani kuma shi ma da mai ke muhimmi da kuma duba abin da ayar ya ta ambata don jira abin da alfadari yaki don hawa kuma ma don haka Allah ya ɗaukar a zaɓar da yake Allah ya halittu su da ya shafarin da ya rufu guda da haka. Bisa wannan, wani da ke wannan wata wa wani aya, imam Malik ya fi shi, imam Abu Hanifa ya fi shi, su ne limammai na ilimin duniya sun hannu da bai. Imam Abu Hanifa shi ne farko, imam Malik shi ne da Nan hadisin a sama wadda ta wasu da sauran hadisin da aka samu sun wasu da shi'a a ai Allah yana gorira ga al'umma domin ni'ima da yi musu. Kun da an da yi musu gori da abin da an tarkaci ko da abu bayan. Saboda hankali da waɗanda a kai, ina aya wani kore ana jiro. وانا شيء أبو عند الإمام شافي أبطى من على الجنود شيء أبو عند الإمام أحمد بن حنبل شيء أبو عند الإمام وانا في الدين أبو ما قال وما يعرفه وانا إذا هو من إيماني أجل bai gane ba daidai da wani sai an bai sun kawai sai da aka rubuta wanda ke wani sai na dula wanda duniya ko sai ba da ni da ne da Qur'ani sunna ba wannan wanda yake da yadda ke mutu yau to shi ya da kuma ilimi gaba dai da ne ba ko wanne da shi Imam Abu Hanifa rahimahullah kuma suna cewa ta biya domin ya ga sahabi manzo Allah ya ji kawo ya ni mai Imam Malik shi wani a tsakanin manzo Allah ko lali an malikin an nabi alim mubarak in Imam Malik ya an yawo hadisi ga nabi وشي ما يكون المال هنا أبو دحر عمر أبو دحر عمر كان مالك عنه يوم لا تقول أي يوم فإذا كان وان يكتر الدين زوان يكتر الدين الدين هاي مولانا هاي مولانا هاي مولانا أي يوم هو كان يقول فجأة جاية والله لا تروح الله سبحانه wanda duniya a da sun zuri yawa mutum da wani da mata sannan waɗannan imamai duka in ban da imamu abu hanifa duka da kai imamu malik imamu ya ce alhaji malik ya imamu abu da hawa alhaji imamu shafi ne duba abin da imamu shafi ne cewa wa malik kuje idan ba gare ka ne addini ya kamata mu shafa maka ruwa in ba mu shafa ba za a shafa muna ya gaba وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء ثم أنقب على ما مدى وتعالى ويعترف ما لا يعلم الله يجينا عليك علم من الأشياء أنا والعجيبة والكم والمعنى الغريبة والعجيب من الحيوانات اللي يقول يوم يحيوانين وأن الله ينا عليك أبيض المستنين إذن har abin da ba sani ba Allah zai halitta da sunan muna ta kallo musamman domin zai ji ko ba sha da ya yi yawa al'umma goni ya ji ya hada samu da dabbobi ne masu da Muhammad sannan kuma ga shi an yi wa magana a roki da albarar da jami'a waɗanda ana magana wani magana sun su ana magana yadda musulunci ya aje ka'ida da kuma fahimta malamai a kai. To ni ba ta ambaci to tsari ba, ba ta ambaci ambaci kiki ba, ko bai ba ta eh? To ba ya rasu ba, da ta gobe layi na farauta. Suna domin tsuntsu abin da kiri rufi wuri wani suna nan cikin abin da aka yi na har ma idan lokaci ya bamu za ka yi za magana in an kai ga naman dangiya Allah ya kai wa alallahi ya tabbata ubangiji bayanin kawai da ni bayanin haƙƙa wadda an shirya rikunta. Mira saurari wadda za mu yi musulunci. Wannan akwai daga cikin hanyoyi a tsariyo hanya an jayar da karata. Hayo da karata a nufin kamar game da daidaituwa. Mutum da tsaraniyar da da nasaranci. Wani yahudiyar da yahudanci. Wata irin wajen da gugu da sauran hanyar tarihi. Walau sha da Allah ya so hidayatin shirya da kuwa na hadamun da ya shirya da ku ya hidayatin zirgin zuwa ga hanyar daidai a duniya. Duk wanda ka ga Allah bai shirya ba ba su da rago ne ba. Wallahi inda Allah ya fi shirya da muna Allah shirya. Oh, ta hada kuma ilai, yadda ya yi minku, ku zuwa gare da za a yi da gare walakin lalle a zalika. sai Allah so haka ba ya kama kamar zikira da yake wajen ya alamu mahuwa to ya ce mata Allah shi ya santa wato hada umurur ɗaya zidani ya ce wabin ɗari ya irin wabula ƙarfi sari wani mutum da kan yadda ba ya wadatar wani da shirya tana abubuwa abuja a ta هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسلمون ثم جاء في بيان أخرى سنة الله بسم الله الرحمن الرحيم dan tafun yana haiwani wata ba ta da dangobi ba ba da a rikiki da nakai sai ya fara da mazan wani mai da ruwa masu gudana na ka ku wannan bi a rubanin mai da mai na allah kifi da ruwa da kifi na gobe musa cikin waɗannan rubuce shi shi a wani hukuna shi su ومنه تجربة كما تكينسوا إذا كان أكا يوم وأنت أشوف أفكي كراع ينبوك بسبب إجماع الثلاثة والأول فيه يسلمون وأنا هو أجل سامن إلين يكيا كنا كيو دبوين وقونا نوالي كنا كيو دبوين yanzu da Allah bai haka ba da wannan al'amura. Ɗan Adam ya kamata ko yin ubangiji kuma ka yi ɗana da abin da ya dora da gobe shi ta yi amurka a ba a shafar da mafi ma ya ce wani na yi ba wani amurka ya gaba ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله يجيب له لأسير وعليم Allah na can kawo gare ku jiki da ruwa na asara. Nan abubuwan da ake shimfawa su yi وانا احس لي برنجيو جاوة مطرة شنطابة القمة وغير الحروف وزيتون الله انا عايز اقول زيتون اللي هو هو والنعيم الذي لي ai Allah na ba ku ba da kunya kullu samara ba da kunya sanan kunya ba da ba ku kullu samara ba da kunya Allah ya ba domin wa'ad da dukkanin yayi gashi ya kamata ka san Qur'ani da ilmin da ina da hawa Allah gane karuwa yamma bi na rabiya Allah yana ba ku abin da yake ana ci a yi ka ana ci da shi a ci a ƙoshi shi ne halwa kuma akwai abin da ake san ƙura ku jiwon marmari ai ɗan afirka ya san yawon da ake akwai ababen da ake turanci mana a koshi a bayanin ba yanzu a zuwa kai ba idan mutum da shi ne shan ruwa yana shi ne kankana kawai shi ne ta abin da aka mutu na mu abin da aka mutu na zai zama kudin yana samun da shi da koshi amma idan ya

amma tsawa da kauri da na bakon da mutane waɗanda ba fulani su yi aiki to yi minu su yi mani an na man na ba don duk wanda ya dubi duk ya dubi shi ne ba ni bala'i da mani a cikin da ruwa. إذا وضعت جاءت الآيات التي أتى الرقبة أنيا بماء الهواء لما الله وجهك وجهك إن أنت تعلم فأيدي وجودا وقوة عبودنا إن أنت تكين تتاوت الهواء أولا أنا مؤمن ويرجع الثاني على ما تمشي طبعا bayan ƙarfi da biyayya sai abin da an ƙauri da na yake lafiyar shi irin hawa zuwa sarari wa'an fara'a kanan da tagu sai da nutse ga sayun da ƙasa amma danyen da ƙashe jama'an tsayin tsarin yau sai yanzu wani mai ƙuru ƙuru لازم بقى ثم يبنوا على سنة سنة يتعوى يتعوى ويقوي هذا الأجيب وذكر من أوراق ذلك إلى أن يعلموا إن يرون ذلك لا يعلمون جماعة يقول هذا duk waɗanda ya zuwa da a yi kuma wani alfahar sai ka ga wuriya ne والعجمان يحفظ صلاته والثمار بجاعدة يجيبه أبدا العزاء لن جدا الثاني والثمار أجل كلها هي وما تقوم تقوم لا إلا كفاءة حيثنا والألوان لون كفاءة والروائح خمس كفاءة والأشكال خمس كفاءة والمنابر أمان كفاءة ومن تبع ذلك duk wanda ya tunani a kan haka a neman andalin na arzin ashiya tilo ya ga duk wanda waɗanda abubuwa su zama aiki raina wa an za mu kuma zara la yi wuce a bishe ba a bin da ke tarwa ta ganarai shi wani yin ba da gobe ba wa an abu zahirin kuma shi zahirin da ɗaya da ido na albasirin da gani والوجود المتجمعي جماعة الإسلام لا أثر أثر لا mu mutane muke da adadin waɗanda muna sun kawai waɗanda abubuwa mun san haka shi kuma wani ana yi da shi wani wasu mutane ya kamata mu wa kan mu ya mu ne وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ثم ذكر ترتيب الأشياء فلا أتى مجهول وأن أبوه لما يعرف الإنسان فقال وهو الذي ألا يكير وأنان سخر لكم الليل واليهود يقول لي والنهار تكيد والبيت والمرانا والشمس لقطانا للذي اجتمع على ما تدعوه عند الرجل تولى على وجهين والنجوم ترمموا للرجل تدعوه للذي اجتمع على ما قدره مسابقة بكل يرام خبر الوجود فقط أو الشمس أتبع عليها وبالنسبة هارون العالم ألا غيره الأمر من أن لا يرى منك هاي yanzu ka duba ka ga dai Allah ya goyi ɗan adam tsayawa cikin dai da wani aiki rana wata da Allah ya goyi zuwa gari ai yadda yi ba yi tsanarai kuma wani al'aya da akwai aka da amma da wuta ya ce nuna ya ta dama masu hankaka su ba na tarihi وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

na dabbobi masu rayuwa wanda za su yi kilo mai zai musulman alwado amma launin siyasa ba a kamara akwai wanda a jiya wa alfara akwai yalo wa adara akwai kore ɗaya da da wani sa in na ji ba da lallai sun wannan da ayan akwai ayan da kaunin da mutane da ya fasa masu asuwa ya ce Allah ya muku abubuwa a ba ba wasu kala guda ba an yi su daban-daban. Ko wani Allah ya rufu ba. Allah ba wani kodu ba. Na. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حرقا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ولعلكم تشكرون wa huwa nabi Allah shi ne wannan zakara ba'a ruwa ya buna mata. Allah shi ne wanda ya kore muku kogi zallara ku Allah ya kore shi muku idan hawa wa kautu da zu'a fi yadda ya zama ya ga ruwa waɗanda ba su da tsayi amma ya rufe cikin su yana nemo a yi ba sai na harfi ana harfi da ya yi zo da kwanci suna kwada kuma kuma ya da dame jama'a in ba mu gode yana yi dan adam wani ya zo ke wuri in ko kuma in ya shiga wurare matsatsu shi ba da yana yana iko ne amma don goyon Allah zai ga ta ya yi wani baki suna tani kuma da yawa ya kamata dan adam ya dubi wannan sai kuma da ba wata ba ta kuri wannan malaiya domin ku ci cikin wannan ɗanyen nama nama da yi ba kuwa samu shi ne yi da yi kada ku gare ne kake ganin masu shi shiga kogin da adam wuya ko da da ya samu karo shi ko na gare shi ne mu ci gaba da duniya ke ba ruwa da ta kare kadan mutane bi kala kala da kala da hali da biya ne kawai kai kuma hoyewa wa mu mutane ne zuwa mutum shi tana da wani ko kuma a cikin gane da to da ta ta ku rubu na alaiya abin da kake hange da ban abin da ba da kake hange da wani abin da ta rubuce Imam Ramani rahimahullah ya yi riko da wannan jirgin cewa duk wanda ya rage Allah ya ji nama. In ta rage ba ka ji nama, in ta ji nama ji ba wa. Ki gane da kwa. imamu don me yake don Allah ya ce da ta kulli guda aman Saboda da in kan rage Allah ta imama, in na baki waɗannan ba. Imama zan duniya. lokacin da sauran ayyuma guda uku sun fita ba mai. Imamu Shafi, Imamu Abu Hanifa, Imamu Shafi, Imamu Muhammad. ya karanta suka ce ai rantsuwa in mutum ya ce ke yi nama za ma rantsuwa a miyar aiman alamu za a yi kowace mutanen nan shi suna ce da kifi nama ya kamata mu ta ba kai da wallahi kada ka sa kan ka yana ruwa ko ba ka ba shi amma dai kan rubutu da ya karatu da sun ya karatu ba na ya karatu da rike ba sai ka dawo a jikin da aka yi ba mutane ta so shi a mutane don kana kuma wata ya yi da rami Allah ya yi da ruwa wannan galibi sai ka koma babul aiman da kowane jahili da kowace wata ya samu da wanda ake da وتفتكر من الوسيلة كم كنا عندنا تعالوا دلقوجي دلقون هذا الكلام وهي لغة هي لغة لي والمجاهدة لغة لي دمجاني لغة دعمر وما رأى بعض الدنيا أربعين ويقولون واجبه بدعة هو هو كان عامل على أن يجيبه لكل أمر وهو يزور كذا هنا ولكن هو ولا كان Allah ta rasa wa tara zuru da kana garin jirgi a kuma da jirgi mu'amira yana mai cizon ruwa biyu da kurma tana ketarwa ai shuku tana ketarwa da mai hannu fi ciki muku da da ya gaba gaba wa mutu da da ya baya baya amma da yi nawa ya zai da kawo suka na da wata ya kasa zafi ya mara tsoron kudu don ya yi Wani ta fara gudan kudi ni an yi alisa ya da ta wuri sarrafa gudan kudi don ba da mai azumi hannu tijara da ke yawa ba ba a kan laka da kuma wani yi a ba mu an yi magana wanda jirgin da ke وهكذا malamai su a kan alƙur'ani da sunna wa ba'da inna lilma ba'run zahirun wal ulama ukhuhu ma'al kullu ulul min usama wa kullu aqalu qur'an إذا جاءوا عليهم العلماء إذا يدوروا سماع تدوروا للجهل أما ترك الحديث ترك الحديث الله جعلك وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون آه، وألقى في الأرض رواسي ألا يجوى من أتى ibara zuwa kusurwa da masu mai wannan azabar kuke ke a kan Allah ya waye nisa Allah ya samu a kuma kaunta Allah da ni da ya kuma kada jiki da ta haraka ta da mushi wata ana yana na kuma Allah ya zai kuwa mushi kada da ni da wasu ramani da su da hanyoyi وكان هايولي لأنه مكاتب من السلاعي هايولي الناس وتعالوا إلى مكاتب من الله jama'a da Allah ya bamu haka a yi mana wannan abubuwan ba ta za an gaba da kana biya kana ka gani jama'a zai zai gani da babu ruwa da rayuwa na yi an ga an ga ƙara ƙorafu an ƙorna sannan da gobe ya ta ba ya mun da rikiya sannan ga hanyoyi na duk inda ka ji an riga an yanya ko da bayan ko ka bari ko sannan wani وعلامات وبالنجم هم يهتدون ثم الله يعلم وعلامات العلامومي ولنا علامومي تتجدون لها على كل لأنك يعني كنت كنت أن جابور عن عنيا انتباه لكما توا كل نهار كرانا لأنك جوا عنيا رول السحيوة علامة نمون السحيوة ولنا جميع kuma samun alama ganewa din da jirgin mamu kun tattabu shigowa ila muke zuwa ga hanya don su da alƙila da ne da kai idan mutum na son ya gane alƙila da ne ko kuma ya gane mutum zai shigo ga abu da rana abu da akwai zamanin suwai akwai wani lashi ko akwai farka gani akwai kirin waɗanda da wa kuma da yana ibina amma irin yayi suna nan da kwaɗi sun tsaka da yana ibina da surayya da bala da manashi da farka dani da dare mun wa da ba ko ne dare ko ya da Allah tsara da ruwa ya gaba أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون duk wannan jawo hankali ana yi da al'umma don su gane mutum kar shi su rasa yanzu abin nan baya jama'a shin abubuwan ya faru da ruwa da ke halitta ko za su yi hannu kamar za a ɗaru ɗaya da wanda bai halitta jama'a tambaya ne ba suna zama kai wanda za su yi hukuma ka har su yi hukuma ko yi hukuma na ma abu ba ke da su ke hada Allah da kita sai ya da gowa shi ma ba ya da mutum da hada wannan mutum ne wannan wa'anda ya da yake yi a cikin wannan ya dauki wanda ya halitta amma ya halitta ta bayyana ta kai Allah kawai وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا in kun da kidis diga ni'imar Allah da da ya yi a لا يقصوها باب الإيكو أيوة الذي لا تدعوها بحولها فضلا بلي أن تتعرض الشعبون مثلا نمر الله باب الوضيع يولي أمور وسوء إن الله على رسول الله على كذا رحيم الله من الشيء حيث ينعو غير ذلك عليكم غريب ما ما تكون لا تحاول يارون صفون الله ويقع عن أيضا منهما كم ولا يقع عن أيضا منهما هو الله ليجي من مدينة يوم تسرع عمي تسرع جمهورية أما آمن منهما Allah kada ka yi masa yi don wani sarrafa Allah ya bani mana. tafsirin alƙur'ani mai girma daga shek abdulhamad ta shiga shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi tare da alarama malam rajiyu abdullahi da bishiga mufi ta jihar sokoto kebbi damfara wanda wannan tafsiri ana gudanar da shi ne a nan cikin babban birni na miyane a unguwar banu da biyu mawuri dai kuma da Allah subhanahu wa ta'ala saka mana na sai ya gama kuma za lawo tambayar da za mu goma da ita mai tambaya na tambaya ne a kan nau'i na zakka wanda ke kira da kafin gara zakka nau'i na zakka wanda mai tambaya yake tambaya wani irin nau'in zakka da ake kira zakatul garra in a ilan ila garbo wajen wurin da ne kan da a garariya da da mutalaka da na garariya albarin na wanda ya mutuwa ta mutu ta bani ta bakuwa ta fata baka ne ga ra'ayi ba ƙa'ida za ta kuma ne inda babu Kita buat masalah itu, kita sulit. Iya, waduh, itu dia. Kita kan juga. Itu juga apa? Bukan.

ba ta gamsu da haka ba domin sun farko ma da aka yi wasu suke an fi haka wasu suke an taba min uku an taba kowa duk taba su a kayan na tashi saboda shi kana an taba guda sai wani ke kai ya yi wani kalmi ba samu aka yi hawan mutum an taba guda. Ini dia terkait ya ce to shi ne so mun yi zaba ya kuwa mutum ta ba ta yi shi ya bashi da wuya to ga wuyan ne ga ra da lawa ya ce mutum ta ba ku su ku so aka yi do kafe daga rayuwa nan da ana tsararru zama da shi na ta tajma'a ya da ko ku da ke ha ina na ku sannan shi da wani shi na kasa ada itu kan jadi kerja itu alam dia anak terlalu utama mari sini mah wala dole ni tadi wala dole ni tadi sama an yadu ni tadi wa ukhra jadi apa itu? Jadi apa? to masha Allah Allah mai tambaya ya gani da mala ya bayani sai mai tambaya ta gaba kan mukumlawu take shi yana sana'a ce ta kayan gwani da wani lokaci idan kayan nasu sun so lalacewa suna samun wasu mutane masu sayan kayan da sai kai ma wani kayan a kan yake kayan da ya fi so lalacewa idan kai mutum sai mutum yi ta shi wannan kayan gaskiya bai bukata zuwa gare shi yake baka so yake yi ban yake da sun baka so ga kuɗi zan baka idan ka ga dan bola ka ba shi ya kai zuba ya kai shara shi sai ka yi shi a shi baya da zai shi kayan suna nan ga mutunan mai bola bai zo ba zai ba shi ya kai bola sai wani ya zo wajen mutum da ke mishi wani kayan yana son ka sayar ni sai sai wannan kaya da shi mutum yake shi wanda mutum kudin da yake sun a gare shi ya ci eh ya ci a da sun halarta a gare ya ba don kaya ne ba lafiya kuma an ba shi kuɗi zai su a suna da amfani left left misalin kuɗin da za a kai wura kuɗin alin nan da yawa mai kayan in gobe ba ya mutum da zuwa a yana da shi bai wani haƙƙi ce alhamdulillah kuma ya ci gaba da tambaya a yanzu dai shi dai wannan mai kayan gwari yake kuma lokaci sun masu bola suna biyan su ba kayan idan musu kalli ba sirrin kuma su gayar to shi mai bolan ya ya kalar da mai da wajen wanda mai bola an gaba kuɗi an kasisa da ba wa ke wani ko shi da ya dawo yana da kuma kuma yi zo ne da shi ga ya shi ko wanda in yara na yake da mutunta to ne don ka mai tun da ana amfani da zuciya ba a cikin ba zuciya ko da kai amma wanda da ya tsaya ya tsaya ya kai mura ya tsaya kai zuwa a da ah. tambaya ta gaba ita da gafar malam yake muna addu'a zuwa ga ta alƙairi da shi yaran ta Allah ya ita gama kuma Allah kuna sauraron wa'azi a cikin wa'adi na an ce a ranar lahira ranar ta ƙarshe Allah shi ce da aljanna kuma Allah yana sa aljanna wanda yake ita kuma ta sai wani wa'adi an ce ai kuma aboki yana cutar aboki da ke shi aljanna yake to bayan aboki yana cutar aboki akwai wasu masu cutar juna kuma bayan abokanai wọ́n sọ ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀yà òwe máa rè rè sí inú nínú púpọ̀ sí ìlú ààbò. Àlàkẹ́yà ò làkà tó ń bá yìí. Tí wọ́n fún ẹ̀sìn tó ń bá ti bá wọn lọ́wọ́ àlẹ́. Amma ba inú nínú pẹ̀lú nínú òfin. Wanda ya riga dama yana da aƙida yana da Amma mu'azzar wanda ya yi da yi na kai saboda haka abin da suke kira gare kakka jingina ga wani ke cikin ka duk wanda ke cikin sai kana cikin wurin rayuwa da nemi shiga cikin cikin makawa Allah sallallahu alaihi wasallam da mu da mala'iku da mu'minai da annabawa da auliya duk suna cikin amma sun yi wani da mawani da ma'aikata saboda haka aboki idan abokin da ya aikin kwarai shi ma abokin ya aiki amma darajar aiki ne ba ta kai ta wancan ba yin shiga nan shi hoto da wata ana kai ba abokin ne shi inda abokin ya kai kwarai amma ba kada ka jingir don kana wuta a abuwa za ka ba ka kai sai ka shi wuta sai ya ci gaba da tambaya yake a inan azumi yana mai azumi sai ya kwanta ya barci a cikin kwanan zai yi mulki da ya mulkin wannan azumin zai rama azumin bayan ramadan ko zai rama ba a gashi kuma zai jina da malayin mutu bayani da ya kamata ya wanka a kai tsarkar da kanshi da wannan mulki idan mutum ya barci mulki

amma yanzu raba lokacin da mutum ya zo da wanka zai fara wanki na isa da aka gare shi wanda da aka zai aka gare shi sannan shi harara a kan mutane in harara a kan mutane sannan shi fara wannan makan kowa ko kuku yana hutawa da ba ke san rafuwa wa rafa a hannunsa sannan ya zuwa da ƙarin jiki ne da dama da wani misali biyu na dama daga sama abin da ya kawo wato ruwan yasa sannan yanzu kuma da wani misali na hagu daga sama abin da ya kawo sannan shi wani cinansa amma wancan alwala da ya yi da ya ya riga ya wani daga sa in shi a zuci shi tsalla ke ta da shi kauna ta ke shafi a kawai sannan zai shi wani jinan kan dama wani jinan kan hagu wani jinan kan wani kawo mota da ra'ayi a cikin ƙauyuka na dama wani jira shi wani ƙauyuka na hagu sannan shi wani jira wani dama kawo ya wani shi wani da ya yi a shawo wannan alwala tana da na in zai ne shi da wani kawo kan kawo na ne Allah ya ya ci gaba tambaya a kan mahimmanzawo mai tambaya yana tambaya a kan ba da takardar sai ya ce idan mace aka sake da ba ba ta takarda ba eh, za ta yi dai aure wato matsalar ta shari hukunci tsakanin mata da miji daban matsalar ta shari hukuma daban da ƙa'ida ta hukuma a wurin da ana na an kula ana da wani rana ne ne zai tabbata an rasu da yin shi da an samu kula ta da a kayan da don haka inda ake zuwa ko raba da kakasaki in malamai ba su kulla a wuyan su nuna zuwa su bai na kai da fara cewa an rabu an samu lokaci ya kai na ragowar kafin amma a nan inda shi ya saki matarsa daga shi da ita ta sai da su zama da ita ta gaba ta yi aure da su to a ƙa'idar musulunci ita ma ta za ta kawo shaida in ta kawo shaida tana ba ko shi rami na amma in ba ta da shaida ko sarki uku na da ya ba ta da shaida Ya bi da al'ada da musulunci a ba ta dama ta samu shaida in ba ta samu ba an ka dawo su na nan da zai nan abin da ɗan shari'a ba ne ko shi ne da wani zai ne sannan wani hawa na ta zai a ce mata tun da bai zaɓo wata mace dama addini na shiga amma duk wanda ake kina da kan gida rai daga cikin haɗa kai sai da zauna da ke hannu ba da rani ba da wanka ba da wanka ba da shawarar ba da tsarfani ba da ba ba ba ya gaji ruwa ya ci dole ya haka kai za wanda wannan ba a za sai tambayar mu ta karshe yake limamin kuma juma'a shi ya karanta fatiha da tura a asirke cikin raka a farko amma raka a ta biyu ya bayyana fatiha a sura ne to idan an sallame wani hukunci ya sallah ne kama kamar ko ba a abu da sauki da ba yadda aka karatu da yin an kai asibiti ni an kai rage an kuma ayi. wanda ya rage ya Allah ni sai eh wanda ya rage ya Allah ni sai abin ya rage saboda haka limamin abu ya rage mai alƙa'ani alhamdulillah mun gabari ina ba ran ba da Allah mu a da ran domin ya ana yana a wannan dani dan dani na kai wannan ka sai a wannan yawa sadar a wata an gani shi bai bayani ba Allah ya sadar ba a biya tana yi wa bai da kabiya wani samaniya amma idan an amma in wani da aka kabiya da an kai ba'adiyya da dangan wani hawa ilin da aka kabiya da an kai ba'adiyya da dangan an an kai da aka ba'adiyya da an kai kabiya da dangan وباع حقيقة دمه هو أخر أمين مؤمن ومن دونه صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله نرى روحك الله كتبتين وعلى كل wannan يا الله نرى روحك da لنا da الشيخ إسماعيل بن الزكريا تشيد على مصر التوحيد a أبو بكر محمود الرومي ya Allah za ka kawo sa gyarawa cikin kaburukansu ya Allah ka yafe musu kurakuransu ya Allah kalifan malam na farko a shek Muhammad Zaniya a yanjin da shi da mataimakansa da shugaban gudanarwa da shi da mataimakansa da darakta shi da kasa da shi da mataimakansa ya Allah muna roƙon faɗin nan bayan haka ya Allah karkar su da dubara su. ya Allah kai musu jagora a cikin jagorancin da suke wa bayanka ya Allah muna roƙon ka malam da ya karanta da mu a wannan tafsiri ya Allah ka sakanta musu da alkhairi ya Allah ka biya musu bukatocinsa da alkhairi ya Allah zuriya da gaba ya Allah ka shirya maka rasuwa. suwa ya Allah ƙara musu albarka ya Allah muna roƙonka wannan bawa naka da ke karantar da mu yana da buƙatu daban-daban ya Allah ka biya musu buƙatocinsa na alkhairi ya Allah wannan mai gida da ya ba da wannan wuri domin a karantar da bayan da alƙur'ani ya Allah muna roƙonka Allah ka sabunta musu da alkhairi ya Allah ka ji kan mahaifarta ya Allah ka yi rama cikin su, ya Allah ka yafe musu guraguransu ya Allah bayan ka da suke halartowa wurin wannan karatu ya Allah su ma suna da bukata daban-daban ya Allah ka biya mana mu na alkhairi ya Allah waɗanda iyayensu su rasu ya Allah ka yi rama cikin su, ka yafe musu guraguransu ya Allah wayanda kuma iyayensu suke nan raye ya Allah ka tasu gaba da duniya lafiya wayanda kuma ba su da lafiya ya Allah ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da zuwa ya Allah muna tawassuli da wannan aiki ya Allah muna roƙon kai muna maganin abin da ba mu yi wa kanmu ya Allah ka tausaya muna ya Allah ka ba mu ruwa masu albarka ya Allah ɗan kasuwanmu da suke kasuwanci ka ƙara ma kasuwancin su albarka ya Allah ka ƙara ma kasuwancin su albarka ya Allah bayan ka wanda suke taimakon addinin ka ba da ribara na ya Allah a ƙara taimakon su ya Allah 'yan kasuwa ko ɗan ma'aikatan gwamnati ko 'yan sanda ko ma wani yi ne ya Allah bayan ka ne ya Allah ka taimake su kai musu kariya ya Allah muna ka Najeriya ka ƙara zaunar da lafiya ya Allah ka ƙara zaunar da ya Allah ka jinjiru waɗanda suka fito wanda ba mu san su ba ya Allah muna ka Allah Kai muna kariya ya Allah Kai muna maganin su ya Allah masu wayannan bakaken da biyu ya Allah ka karya muna zuwa ya Allah ka karya muna zuwa ya Allah muna ka Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya ya Allah ka taimake mu ala kulli halin ya Allah bayan wanda suke karatu a jami'a ya Allah suna musanta matsaloli ya Allah ka sauwaje musu ya Allah abin da suke gani mai tsanani ya Allah ka sauwaje musu ya Allah ka taimake su a ala da halin duk wani malami da yake so ya tuka da su ya Allah kar ka ba shi iko ya Allah kar ka ba shi iko ya Allah muna roƙonka mata da suke halartuwa wurin wannan tafsiri su ma suna da buƙatu daban-daban ya Allah ka biya musu buƙatocin su na alkhairi mazajensu ya Allah ka tsara musu albarka Allah ka hore musu abin ɗaukar tsawaniyarsu ya Allah su kuma Allah ka ba su ikon bin mazajensu ya Allah ka tsara ma'aurukan mu al'abarka. ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah wa'anda ka ba haihuwa ya Allah ka shirya muna da 'ya'yanmu ya Allah ka shirya muna da 'ya'yanmu ya Allah ka hana su lalacewa يا الله muna roƙon كائن wanda ba هو ba haihuwa يا kai ne يا bayarwa ya Allah ka يا su ya Allah ka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين